wannan ne to ai ba ba annabi ya fara maulidinsa ba ba mutane suka fara ba mu muka fara ba wanda ya fara shine alwahidul qahhar Allah subhanahu wataala idan muka koma cikin suratul ali imran za mu ji kissan maulidin manzon Allah tun kafin a zo duniya inda Allah yake cewa wa iz akadha Allahu da nabiyina lama ataynakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun ولا تنصرن قال آه أقررتم وأكستم على ذلكم عسري قالوا أقرن قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله تعالى yake cewa tuna mana ya rasulullah in akaza Allahu mithaqan nabiyina yayin da Allah ya rike alƙawari tsakanin shi da ruhin annabawa tun kafin a zo wannan duniya akwai wata rayuwar da dukkan mu nan mun yi ta da ku ita ce rayuwa ta alam ta arwa Allah da ya halicci ruyukanmu rayukan da ke jikinmu ya taskance su ya killace su ya ɓoye su a wata duniya tun kafin ya halicci wannan duniyar da muke cikinta a wannan duniya sai Allah ya tsamo rayukan annabawa sai tara waje guda sai ɗauko hasken manzan Allah sai hasken sai ya masu rumfa kamar yadda wannan tuntun ya mun sai suka ga hasken manzan Allah ya haska su rayukan annaba suka ce ya ubangiji wannan hasken menene ke haska su sai ce wannan hasken masoyina ne annabi muhammadu da ba din shi ba da ban halicce ku ba da ba din shi ba da ban yi duniya ba kuma da ban yi lahira ba kai da ba din shi ba da ban yi aljanna ba da ban yi wuta ba bara ku bara ba ku lama atainaku min kitabin wa hikmati yayin da na ture ku duniya na ba ku littafi na ba ku annabta kuna cikin kira sun maja'akum rasulu sai wannan babban manzo sai zo muku la tu'minun nabi wa la tansu shin za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi kalu akararna suka ce Allah za mu yi maka mun tabbata za mu yi maka wannan Allah ya san annaba nan ba za su saba ba amma sai da aka tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro Allah ce fashhad kowa ya san hada aka ɗauko takarda kowane annabi sai da ya sa hannu in annabi ya zo zai imani da shi kuma ya taimake shi da za a misali zan yi cikin annabawan nan ya daga hannu ya ce Allah ni ban alkawari ba da tuna an shafe shi ba za a yi shi kamar ayan nan akwai kanshin Allah ya yi annabawan su ma dan annabi Muhammadu Allah ya fara turo shi don su tallan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su yi saki ka annabi muhammad ko ba wani annabin da bai faɗi zuwan manzon Allah ba ga na annabi isa nan ya bayyana ya tara banu isra'ila ya ce ya ti rasulun min ba'di ismuhu ahmad ya ce akwai wani babban manzo da zai so a ba sunan shi Ahmad ku yi imani da shi ku bi shi babu annabin da bai faɗa al'ummar sa zuwan manzon Allah sai sun tara manya-manyan al'umman sun faɗa masa zuwan manzon Allah Allah ya ce la tu'minu nabi wa la tansurunna kalu aqranna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin ku tabbata ku sa hannu ni ma ina cikin da suka sa hannu suka tabbatar da wannan Allah ya ce wa man tawalla ba'da zalika ya juya baya bayan alƙawarin nan da muka yi da shi fa ulaika humul fasiqun Allah ya ce mutum ya zama tsantsan fasiki annaba Allah ke gaya wani da zai saba alƙawarin nan Allah zai hada shi da shedan ne direct suka ce in dai a haɗu ne a faɗin darajar annabi Allah ya fara tara annabawa ya gaya musu wai annabi Muhammadu kaga wannan taro ya fi karfin sunna ya zama wajibi kenan ya zama wajibi kenan ya zama dole a yi murnar haihuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam balle an samu manzon Allah ya miƙe ya faɗi matsayinsa so nawa ya tashi cikin jama'a ya ce inni rasulullahi ilaikum ya tara mutanen makka a shekara ta uku bayan aiko shi ya ce ya banu abdul mutallib ya banu hashim ya banu ka'ab bin malik in ki zo an fasa kun minan nan la uguni an kun minan lahi shay'a inni rasulullahi ilaikum ya tara su ya kira su ya